Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu kaya Tsohon shugaban Amurka Donald Trump na fuskantar caji 37 na cin amanar ƙasa don yadda ya wofintar da bayanan sirri bayan ya bar fadar White House, ciki kuwa da manyan bayanan shirin nukiliya da tsaron Amurka. An samu bayanin hakan daga cajin da ya bayyana jiya Juma'a. kundin caji mai shafi 49 ya nuna akalla a lokuta biyu trump ya nuna wasu mutane da ba su da hurumi bayanan sirri na ayyukan soja na amurka sashen shari'a na amurka ya zargi trump da kin dawo da takardun bayanan sirri da ya kwashe daga fadar white house ya kai gidansa da ke jihar florida ta kudanci ya kuma bukaci hadimansa su taya shi ɓoye takardun wani hadimin Trump mai suna Wall Nauta na cikin waɗanda aka yi wa cajin da samunsa da tuhuma shida na taimakawa Trump wajen ɓoye takardun. babban mai taimakawa wajen yanke shari'a na tarayya jihar Florida ya samu Trump da laifi a ranar Alhamis da hakan ya sa Trump ya zama shugaban Amurka na farko da ake wa caji da samunsa da laifi a tarihi. a yan sa'o'i bayan samun tsohon shugaban amurka da laifin wofintar da muhimman takardun sirri na tsaro da aka yi a florida manyan 'yan jam'iyyar republican a washington sun fito a shafukan su na yanar gizo suna maraba ga trump din da zayyana cajin da amfani da doka ba bisa ka'ida ba daga gwamnatin joe biden kakakin majalisa Kevin McCarthy wanda shine mafi tasirin 'yan Republican a Washington ya fito a shafinsa na Twitter ya nuna rashin amincewa da cajin da zayyana shi da abun da ba daidai ba Yadda gwamnatin Biden za ta dau mataki kan na gaba a zaben fidda gwani na Republican da zai wa kalubalanci Biden din a zaben shugaban kasa a baɗi. ko da wasu daga cikin 'yan jam'iyyar republican da ke amayya da neman zaben fidda gwani na trump sun caccaki samun trump da laifi gwamnan florida ron desantis ya yi watsi da cajin da zayyana shi da amfani da gwamnati a matsayin makami kamar yadda magoya bayan tsohon shugaban kan yaya ta kalamin Shugabannin jam'iyyar Republican sun ci gaba da nuna goyon baya ga Trump a yammacin jiya Juma'a tun bayyana cajin 37 da suka hada da 31 da suka shafi rike takardun sirri da gangan. Caji ɗaya na neman katsalanda ga lamuran shari'a, caji hudu da suka shafi ɓoye bayanan sirri, sai kuma caji ɗaya na yin ƙarya da canza bayanai. Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a ta ce za ta mai da rukunin soja mai mutum sattin na 'yan Tanzania gida daga ƙasar Afirka ta tsakiya don samun sha ɗaya daga cikinsu da zargin lalata ta hanyar cin zarafi ga akalla mata hudu. Mai magana madadin majalisar Stefani Dujarric ta bayyana cewa an kaurar da sojojin zuwa wani waje kuma an killace su a iya bariki don kare mata da kuma ci gaba da gudanar da bincike mai inganci. Kazalika za a tura sojojin gida da zarar ba a bukatar su a binciken da ake gudanarwa. Shafin sashen wanzar da salama na majalisar ya nuna Tanzania na da kimanin sojoji 1,586 cikin dakarun majalisar 17,000 a kasar ta Afirka ta tsakiya da ke da take ko tattashiyar suna MINUSCA. Majalisar na da ikon izakiyar sojojin wanzar da salama zuwa kasarsu idan ta same su da lalata ta hanyar fin karfi barkatai ko amfani da wata dama ta cin zarafi ta hanyar lalata. Cibiyar tsaron Amurka Pentagon ta sanar da sabon tallafa tallafawa Ukraine na dala biliyan biyu da miliyan ɗari ɗaya da ya kunshi kariya ta musamman ta sama da kuma albarusai. Tallafin ya hada da kariyar samaniya daga doron kasa ta hauk da makamai masu linzami sai milimita 500 da 203 na albarusan atilare. Na'urar leƙen asiri ta fuma marar matuƙi, rokoki masu akala da kuma tsarin horarwar yadda za a sarrafa makaman. sanarwar ta kara da cewa tun fara mamayar ukraine daga rasha amurka ta tallafa wa ukraine da kayan aikin soja da suka kai darajar dala biliyan 40 da miliyan 400 hakanan tun fara mamayar a fabrairun bara gwamnatin biden da majalisar dokokin amurka sun samar da gudunmawar fiye da dala biliyan 75 na jin kai kuɗi da kuma kayan aikin soja ga ukraine kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda sojojin Nijar suka kutso cikin Najeriya har zuwa gabashin Sokoto inda suka kubutar da wasu 'yan Nijar ɗin da 'yan bindiga suka sato su da dukiyoyinsu. Domin jin cikakken shirin sai a biyo mu sannu a hankali. Adalla. biyo bayan yadda 'yan bindiga daɗi suka maida gabashin sokoto sansanin su inda suka miƙe kafa sosai suna cin karansu ba babbaka wannan ya sa 'yan bindigar sun faɗaɗa aikace-aikacen su zuwa jamhuriyar nijar a baya bayan nan 'yan bindigar sun tsallaka jamhuriyar nijar inda suka tafka aika-aikar satar mutane da dukiyoyinsu kuma suka shigo da su cikin najeriya a yankin gabashin sokoto amma nan take sojojin ƙasar nijar suka biyo baya inda suka shigo cikin cikin gabashin Sokoton a Najeriya suka ceci mutanen su bayan an yi ɗauki madadi da 'yan bindigar. Daya daga cikin mutanen yankin gabashin Sokoto, Basharu Altine Guyawa Isa ya min karin bayani. Wato abin da ka faruwa ainihin kasan shi gabacin na Sokoto ya zama gida na 'yan bindiga. tun daga ainihin gabacin sabon mini har gabacin isa har yankin shinkahi abin da ya dangane da jamhuriyar niger gehen maraɗi da gehen ainihin wannan gehe na ainihin gidan runji dukkan su ainihin iyaka da jamhuriyar niger kuma wannan yanki daji ne ka sauso wanda ya yi kilomita kusan 80 zuwa ɗari kuma ba abin da a ciki ne in ba yan bindiga ba. akwai wani dan bindiga wanda aka cewa malam sa'idu wanda ya kwashe kaya dai saboda jin daɗi ba a da su ya shigo cikin jama'a bai wuce kilomita biyar ba da tsakani na da cikin garin gatawa wani wuri inda aka ce mazango ya zo ya sansani nan shina kare mutane shina dangwali da su ana biya ne kuɗin hansa nan wannan zango sannan shika hita shi ta samame cikin jamhuriyar Nijar da yankin zanhore yankin shinkafi. To a shekarar jiya a waye garin jiya sai ya je cikin jamhuriyar Nijar ainihin yankin madawa ya kamo mutane ya kamo dabbobi cikin waɗannan ƙauyuka ya shigo ainihin cikin Najeriya ya hwaɗo ainihin zango ya zo ya zama nai. Ba bako al'amari ba ne jamhuriyar Nijar idan ɗan bindiga ya shiga su ainihin biyo sawu su zo su yi an tabu su yi ɗauke ba daɗi kuma su kwaci mutanensu su kwaci dukiyarsu wanda shine haka da yawan Suka zagaya zangon gaba ɗai suka ainihin yi ɗauki ba daɗi suka anshi mutanensu kuma suka anshi dukiyarsu suka yi kwana kuma suka koma ainihin cikin jamhuriyar Nijar. Wannan ba bakon al'amari ba ne. Tuni inda aka hito muna da lambobin waɗannan jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar idan al'amura sun kai muna kamari mukan kira su kuma su kawo mana ɗauki kuma a samu waraka. Wannan shine al'amarin abin da ya faru. To bayan gumurzun da sojojin Nijar ɗin suka yi da 'yan bindigar me kuma ya biyo baya? Shi ne bayan sun yi wannan ɗauki ba daɗi suka juya suka tahi to daman gabacin na sabon birni da gabacin na isa na gaya ma dukkan shi yan bindiga sun mamaye wannan yanki har iyaka da jamhuriyar nijar ta gehen ainihin maraɗi da gehen ainihin gidan runji to shi ne akwai wani ɗan bindiga wanda aka ce ma jama baki hatsabibi ne ya dami jama'a yana rike da mutanen tare yana rike da wani headmaster na sabon birni yanzu haka Shi ne ya kawo ma wannan dan bindiga malam sa'idu dauki wa shekare bayan an yi da mayakan jamhuriyar Nijar jami'an tsaro ya kawo mai ɗauki to akwai wata hwadama kayan a kawo zangon wannan hwadama ainihin hwadama ce mai arziki wanda garuruwa da al'ummomi da dama suna noman rani akwai ainihin 'yan banga waɗanda suke gadin wannan hudama na irin amfanin gonar da aga al'umma to shine wannan dan bindiga da ya yi hawa domin shi kawo ma malam sa'idu dauki shi jan mabaki an kai kicibis da waɗannan 'yan sa kai waɗannan 'yan banga aka yi hada da su aka kashe mutum ya kai shidda zuwa bakwai aka ainihin suka ɗauki wasu kuma suka wuce da su yanzu haka waɗannan waɗannan aka yi ɗauki ba daɗi aka ɗauke su suna can da hannunsu wannan jan baki tun bayan da ainihin jami'an tsaron najeriya suka yi hwada suka yi attabu da ainihin wannan ɗan bindiga wanda aka ce ma komai. Eh, tun da jami'an tsaro suka yi attabu da wannan ɗan bindiga nan gabacin sokoto wanda aka ce ma umaru na gona aka kashe shi dama umaru na gona shine ya haddari jama'a sai wannan baƙi din ya haye halifa umaru na gona shine yanzu yammacin sabon birni da yammacin isa da gabacin sabon birni da gabacin isa ya dami al'umma shina rike da jama'a shina garkuwa da su kuma ana biya ne kuɗin wansa yanzu haka shina rike da hidimasta na ainihin babban makarantar sakandare ta sabon birni wannan shi ne ya kwahe makwahin wannan ɗan bindiga wanda jami'an tsaro sun ka kashe wanda aka ce ma umaru na guna. Me a tasirin shigowar jami'an tsaron Nijar zuwa cikin gida Najeriya domin afkawa 'yan bindigar? To kaga dai akwai alaka mai karhi tsakanin jami'an tsaro na Najeriya da na Nijar. Akwai auratayya, akwai sarauta, ainihin akwai iyaka kuma makwabtaka. Wannan alaka ita sa idan muna motsi ko ana motsi cikin mu sukan ji idan ana motsi cikin su mukan ji to kaga wannan ala'a kuma ta zumunta idan aka kawo mana samame so da yawa suna ji kuma sukan shigo su fatattaki 'yan bindiga kuma 'yan bindiga su bai yankunan ƙauyuka waɗanda ke da iyaka da Nijar. Ba ɗaya ba ba biyu ba wannan sanannen al'amari ne ga jami'an tsaro na Najeriya kuma sanannen al'amari ne ga al'ummomin da ainihin suke zaune iyakoki tsakanin jamhuriyar Nijar da Najeriya. Kaga wannan bambancin da kenan shine jami'an tsaro na najeriya ba za su tashi su je su isko 'yan bindiga har inda maɓoyashi yake su je su yi hwada da shi ba idan ya kama mutane samani su kuma jami'an tsaro na jamhuriyar niger sukan bi sawun ɗan bindiga tun daga inda ya ci zarafin jama'a inda ya je ɓoye domin a je a yi waɗanda shi su ceci al'ummar su su ceci dukiyoyin al'ummar su kuma su koma cikin yankinsu wannan shi ne bambanci. jami'an tsaro na najeriya akasari suna bayani ne akan ba su dama ta ainihin oda kahin su yi hada da 'yan bindiga ko da al'ummomi sun ce ga 'yan bindiga can su kuma jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar suna ta da odar su suna ta da ainihin yardar da aka yi masu na cewa su bi sawu na 'yan bindiga su yi hada da 'yan bindiga matsan su haka 'yan bindiga sun ci zarafin al'ummomi wannan shine bambancin wannan hada da jami'an tsaro na jamhuriyar nijar ke yi da 'yan bindiga da kuma hadan da jami'an tsaro na jamhuriyar najeriya ke yi da 'yan bindiga wannan abin da ya faru kenan basharu altine guyawa isa daya daga cikin mutanen gabashin sokoto mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a najeriya dr hassan gimba ahmad ga yadda yake kallon wannan al'amari. Ah, Mala Hassan kaga wannan lallai abun takaici ne, amma ba wai ana duba ko kankantan ƙasa ne kamar da Nijar karamar ƙasa ko girman ƙasa ba. Ana duba wane ne shugabanta, wane irin shugabanci take da shi. Kaga akwai lokacin da 'yan bindiga daɗin nan suka saci wani Ah, ba amurke baki ne ma dan nijar ne amma irin shi ba amurke ne suka ga a nijar ba za su iya zama da shi a ɓoye suna neman kuɗi ba amma najeriya za su samu ah, ah, faraga sai suka shigo da shi najeriya cikin dare amerika ta zo ta kashe su ta ɗauke ɗansu to kaga tun kafin wannan abin shekaran jiya din mutanen su boda din najeriya da nijar wajen su sokoton nan sun jima idan 'yan ta'adda suka shigo musu sojojin nijar suke kira ba na najeriya ba domin an kira na najeriya sai su ce su ba samu izini ba amma ana kira na nijar sai su shigo su fatattake wayannan su ceci jama'a to kaga sun shigo sun fatattake wayannan sun ceci jama'ansu sun koma da su kasarsu amma munan akwai sun da aka sace makaranta 600 kamar awaki aka taza su a gaba aka tsallaka da su jihohi wai muna da sojojin sama a sansanin su a wajen muna da na ƙasa amma wai ba a gansu ba kuma wani abun da za ka yi la'akari da shi shine manyan ta'addan nan fa irin su turji nan su giya din nan fa suna shiga kasuwanni fa su ci kasuwa su koma jeji akwai wani babban mutum da ya gaya mini kan cewa giya ɗin nan kuɗi da aka kai mishi don a saki 'yan makarantar yawuri a kwanta kwantagora aka same shi sun san inda yake to me yasa ba za a je a kashe su ba to kaga abun wani lokaci sai ka ce to menene dalili hmm? menene dalili me yake faruwa don amma da shike yanzu an samu canjin shugabanci to kaga sai mu kyautata zaton mewa wannan zai abin da ya kamata a yi Tun da kaga tun da ana inda indan janye tallafin fetur ma shi ranar ma ya ce shi ya janye kuma ta janyu yanzu kuma kowa zai hakura so mewa mutum ne wanda shi yana da kamar yanke idan ya ce zai zai yanke ya yi duk abin da zai faru ya faru so idan aka duba menene zai ceci ƙasa sai yanke ce a yi kuma a yi don haka muna sa ran me yawa ƙarshen wannan abun ma ya zo kenan insha Allah amma kamar yadda shi Buhari da ya hau 2015 sai da muka yi kusan wata shida muna bashi uzuri da ya na'i da ya fara naɗe naɗensa ne muka fara sarewa wannan ma za mu saurara mu gani su wane ne zai naɗa idan muka ga su waye naɗa shugabannin rundunonin sojojinmu da mai bashi shawara kan tsaro to shine za mu fara ganin to me zai faru yake da na biyu kuma tun kafin a zaɓe shi haka ran da aka zaɓe shi ma ya ce za a ƙara yawan sojojin najeriya har aka zo ana ta yi mishi dariya don ya yi da baka ya ce miliyan hamsin amma yana nufin wai miliyan biyar ne to za mu gani idan aka ƙara yawan sojoji aka ba su training sannan aka ba su kwamandoji wa'anda ba za su duba kansu ba yanda wa'annan suka duba kansu kaga suna ta gine-gine faka-fakan gidaje makama kan filaye motocin alfarma suna ta saya suna ta tara kudade a gidansu idan wayannan ba za su yi ba inda za a nada za su yi abu ne don kasa to za mu ci karfin wannan abun sai a samu lafiya shine kawai abun da za a yi dr hassan gimba ahmad mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a najeriya Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. da Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron tashin VOA musamman wannan shiri na da ɗan gari wanda tashin radio na VOA Hausa da take can kafa a birnin Washington DC a gunduman Columbia take kawo muku a kowane lokaci. Haɗin gwiwa da gidan radio na FM na Dash Radio da ke ƙasar Kamaru. yau dai za mu tattauna ne musamman akan yadda hausawan ƙasar kamaru suke zamantakewa tsakanin su da sauran kabilun na ƙasar shi ne sa muka nemi babban mai masanin tarihi a ƙasar ta kamaru shine alhaji bala muhammad na anguwan marobiya a ƙasar kamaru zai mana bayani filla-filla kan yadda a hausawan na ƙasar kamaru suka tsinci kansu a ciki mai anguwa Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To alhamdulillah shukura muna wa Allah godiya. Za mu ɗan kokari mu baka ɗan bayani kaɗan a game da abin da muka karanta da kuma wanda muka gani da idonmu wadanda kuma iyaye suka yi mana tarihi. ka san ita tarihi abu wanda wani ya gani ya gaya maka haka kuma za ka tsinte ta rubuce za ka kuma kai a shekarun da kai za ka samu waɗansu tarihin kai ma da kanka wanda ka gani. to alhamdulillah alhamdulillah abin da zan iya ga maka sance maka malam bahaushe a kasan kamaru ya gwagwarmaya ya taka rawan gani sosai eh, akwai waɗanda suke tsammani cewa gwamnatin kamaru ne ta sa bahaushe ya zama ɗan ƙasa ba haka ba ne da yawa ba su gane ba wato ainihin hausawa a kamaru suna zaune a kamaru tun zamanin turawan portugal a nan ne lokacin da turan portugal suka zo suke bakin rafi ita wannan ruwan ta duwala akwai ruwan tana dauke da janga ya zan iya kira maka janga ne da hausa kananan kifaye da ake amfani da kifaye da da su kanana wanda ake busar da su ana saka su a miya hmm. ina da yawa da gaskiya cikin wannan ruwan to daga nan kamaru ta ɗauko sunanta na kamaru roedes west mm. daga nasaran portugal ne mm. to a wani lokacin da portugal suke hausawan suna nan suna kasuwan gishiri da dalam mm. da kanwa to a wannan kamar shekaru wake nan yanzu za a eh, idan ka ɗauki tafiyan nasa turawan german eh, tafiyan ya yau kusan shekara ɗari biyu ne muke tafiya to idan ka samu kuma na portugal wato mukalla da shi mu ce hausa suna da shekaru kamar ɗari uku a ƙasar kamaru to a kasancewa hausa sun samu a kamar karni na uku kenan eh. a kasar kamaru to ya kake ganin zamantakewan hausawan a yanzu haka bayan sun yi kokari da su da tura mulki mallaka sun ga cewa sun yi zaman lafiya da su to su kuma yan kasan wanda suke ganin cewa kamar hausawa ko baki ne ko baki bane akwai wani mushkila kuwa ko kuma eh mushkila ba rasa shi kasan duk lokacin da ka zo guri kake zaune kana zuwa ka samu wanda dama shi ina gurin to a yau mai je dinga ɗauka ya ga kaman kai zuwa kai shi na ɗan guri wannan a duk ƙasashen duniya ko Najeriya ma da ake ce ƙasan Hausa ce yanzu haka a Lagos ana samun irin wannan katsalandan a eh, kudancin Najeriya kaga ƙasa ce ta Najeriya mm, ce guda daya yawo guda ɗaya amma kaga Hausawan sukan samu matsala kamar a can ta tarzoma ya tashi a ce ku koma arewa wannan duk ana samu a ƙasashen Afirka tafiyan duniya kenan ba za a yi tafiya ba ku cece ku cece to amma muka shi mu ce alhamdulillah alhamdulillah muna zaman lafiya da su saboda ya kai ma da auratayya da aka yi hmm. tsakanin hausawan da 'yan kasan da 'yan kasa gaba da yawa yawancin hausawan sun maye sun an yi haife-haife hmm. yago wani shi ya gaya maka cewa ma ina da jatuma yar ƙasa hmm. sannan za ka gane man ba haka ba za ka gane ba kuma akwai wani abun da nake son gaya maka da ake ce bahaushe hankaka mai da dan wani naka lallai bahaushe ya nuna abubuwa daban-daban don me sa bai dinga keta ba ya dinga ba su sutura da abinci. Mm. To ah, amma akwai wani bayani da ke cewar a yanzu haka a ƙasar kamaru an tantance duk kabilun da suke ƙasar kamaru eh. ciki har da ma don bahaushe eh, kuma da ma lambar da gwamnati ta ware na musamman ga malam bahaushe kasancewa shi zai iya zama komai a ƙasar kamaru akwai ƙashin gaskiya haka? Eh, ba ta akwai shi sosai takardun su suna guri na nan ma kana so zan iya ɗauko maka shi nuna maka hmm. akwai tafiyan da ake ta ƙasan kamaru malam bahaushe an same shi turan mulkin mallaka sun same shi a guri to turan mulkin mallaka akwai shi bajamushen nan wanda ya zaga kamaru ga baki daya duk inda ya zaga yana samun tsibirin su da zangon su to shi lissafin kabilun da suke kamaru ya saka duk da hausa a cikin kabilun kamaru to hausa suna daga cikin kabila na ɗari da ɗaya kuma kana ganin cewa akwai kabilu kamar. ɗari kabilu eh, ɗari biyu da talatin da bakwai akwai waɗanda ba saka sunayensu ba yana kaiwa ɗari biyu da hamsin da wato su wanda ba su kai sun kawo kenan eh to kaga a cikin ɗari biyu da talatin da bakwai da ku hausa kuke da ciki kuna fitowa na ɗari da ɗaya hmm. to kaga ya nuna taka rawanku sosai amma ba gwamnati ba ne ma ta ba da wannan wannan turawan mulkin mallaka ne suka tsara na'am to ah, wannan abuwa ah, gwamnati ta yi amfani da wannan kundin ne Eh, da yawa nake son wayar ma mutane da kai ita wannan kundin ta tarihi ta ƙasa tana nan tun zamanin jamus don zamanin portugal da ta ba da sunan kamaru ba tsara kundi ba jamus ta zo ta tsara to na jamus din shine faransa ma ta zo ta yi aiki da shi ingila ma da ya aiki da shi ƙasa daban-daban dai kamar guda uku su ne suka yi wa ne kamaru mulkin mallaka eh, ya kake ganin hausawa ana iya samun su a kowane bangare na mulki na tafiya da mulkin ƙasar kamaru ko kuma a eh, wato abin da zan gaya maka alhamdulillah shukura hausawa a ƙasan kamaru wato sun iya ce maka zan iya mance suna kunnen doki da najeriya mm. najeriya inda ake ce ƙasan hausa mm. to a nan hausawa sun taka rawan gani da su ake yi abin da ya na gaya maka ka kaga a kamaru an samu bahaushe minista hmm. mai kula da cikin gidan mai kasa hmm, wanda ɗaya daga cikin manyan mukamai ko eh. wanda shugaban kasa yake gadara da su haka hmm. ba ma shugaban kasa na yau ba farkon wancan shugaban kasa eh, an yi hausa wanda suka taka rawan gani da yawa har shi kuma wannan shugaban kasan zamani sa ta shida ya tafi shi ma ana ganin cewa ai kamar malam bahaushe eh ina da tabbas dan ibrahim mai kasuwa ne hmm. eh, ga ina da tarihin sa sosai ibrahim mai kasuwa kenan an samu bahaushe eh. shugaban kasa ma kenan eh, sosai duk hmm. wanda suka sani akwai philip gaya shi wannan bature hmm. wanda ya zo kamaru ita yana so yan kamaru su yi tarihin aijo saboda aijo ya kokari da gaske a mulki amma ba yi masa tarihi ba to kenan ya shiga garwa ya zazzaga ya samu tabbataccen tarihi ya tattambaye mutane masu shekara ɗari ba goma shekara tamanin suka ba shi tarihi amma an ce ma kamar uwarsa ita ma sunanta adda kano eh sosai uwansa bahaushiya ce kajiya eh hmm. to shi yasa kake gani da wannan ya shuɗe mulkin aijo shuɗe aka zo shugaba paul biya ya zo ne wanda ya kwashe shekaru 41 za a kan yi mulki yanzu to she ba ya ga cewa kasan kamaru tana da hausa ya za a yi bahaushe bai mulki hmm. to shi shine fara saka 'ya'yan hausa guda biyu ya fara jawo muhammadu labaran hmm, wanda yake ambasada ne yanzu a kasar eh, masar ko alkahira eh. ya yi ambasada a saudiya hmm. yanzu ina alkahira hmm. shi aka ba shi ministan cikin gida daga nan kuma aka zo aka ba shi kuma wata minista wanda yake lura da dukkan ministoci yana musu bincike sa'a kuma abdullahi babale dan mutanen marwa shi ma bahaushe ne fulbi ya ba shi ragaman minista shi ma na makarantu baya haka dai akwai abubuwa da yawa yanzu kuma gashi akwai kuma Muhammadu Mustapha ko to yanzu wancan shi ma shi ma ya daga cikin mataimakin sakataren kasa ko to gashi kuma yanzu har yau ga wani bahaushe shi ma minista Mustapha hmm. magatakarda ne a cikin na biyu hmm. a cikin gida fannin sojoji kaga muna da manyan sojoji guda biyu hmm. in ka dauki janar baba sule shi ke iko da sojojin kasa in ka dauki usaini jibo shi ke iko da yan awali. Hmm. nan aka tura shi janar eh, eh, ne shi ma ina ne kuma tun da ya shiga abu na tafiya da kyau kuma akwai wani abu da nake son gaya ma hausawa wannan abin nasaran da aka samu an zo an tai da su da ilimi akwai lokacin da shi shugaban kasan kamaru ya saka mai juya zaben kasan kamaru muhammad sani tanimu mhm. yawa ya yi aiki ya taka rawan gani shi ma shi ne mai wannan shi ya kikiro wannan bangaren to yanzu haka ya koma an tura shi ambasadan kamaru a chadi to amma zan gaya muku wani abu duk wannan abin sai da ilimi fa hmm. ilimin da hausa suka yi ne har aka samu ake da su don akwai wani tambaya da aka yi ma shugaban kasan kamaru a faransa lokacin da ya dauki mulki aka tambaye shi aka ce masa kaso masa baki a ƙasar kamaru a mulki shi ce ban gane ba baki yaya ce eh, a gwamnatin ƙasan ka an ce akwai baki shi ce musu ina mamaki ƙasan kamaru waɗanda ake kiransu 'yan ƙasa su ne ga gajejerun mutane ice hmm. ba taɓa samun minista guda ɗaya cikinsu ba ice duk 'yan kamaru kowa zuwa yi aka zo aka haɗu idan ka ɗauki kan ɗin arewacin kamaru za ka tayar ana samun irin mutanen a najeriya ana samun su a sudan ice sa a kuma ka ɗauki kuma irin kabilarsa ana samun su a congo ana samun su kuma a gine equatorial ya hmm. ce to saboda hakan nan shi bai ga wani bako da ya ba mu mulki ba dalilin da yake mutum an haifi kakansa kakan kakansa a ƙasa bai san wani guri ba wannan ƙasan ya sani mm. ya ce ɗan ƙasa ne magana da shugaba paul biya kenan a wani tambaya da aka yi masa to madalla wani tattaunawa da muka yi kenan da mai mataba mai anguwan marobiya kenan a alhaji bala muhammad da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na da ɗan gari wanda ni muhammad awul garba na jagoranta nake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.